talata 19 ga watan satumba shekara ta 2023 kafin aji abubuwan da muke tafi da su a cikin shirin gasar fito da kanin labarai to hawa shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau talata a birnin new york wasu amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsira a iran sun iso nan birnin washington dc a yau talata hawa kuma za a ji cewa kasar india ta yi watsi da zargin da firaministan kanada ya yi na cewa gwamnatin india na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin sikh na kanada kanun labaran kenan a yau 19 ga watan satumba ne aka shiga rana ta biyu a babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na nan amurka inda shugabannin duniya za su baje kolin manufofi da tsare-tsaren ci gaban da suke fatar gani a kasashen nasu gaban zauren majalisar shugaban najeriya bola tinubu da takwaransa na ghana nana akufa ado na daga cikin shugabannin kasashe da ke halartar taron kuma a yau ne ake sa ran shugaba bola tinubu na najeriya zai bada nashi manufofin a gaban majalisar sai a kasance da mu domin jin shirin wato jin sauran bayani a shirin waɗannan ma da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa har da shirin noma tushen arziki tare da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Babale. Amma duk kafin nan sai a shirya wato a gyara zama a saurari shirin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da labaran duniya. shugabannin kasashen duniya za su samu damar yin jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya da aka fara yau talata fara da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky da shugaban amurka joe biden na daga cikin masu jawabi a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york wannan ita ce fitowar zelensky ta farko taron na shekara-shekara tun bayan da rasha ta mamaye ƙasarsa a farkon shekarar 2022 zelensky ya ce gabanin jawabin nasa cewa ukraine za ta gabatar da wata shawara kan yadda za a karfafa ka'idar tabbatar da yankuna da kuma inganta karfin majalisar ɗinkin duniya na daƙile da dakatar da ta'addanci zai bi jawabin nasa ne ta hanyar halartar zaman majalisar ɗinkin duniya a ranar laraba game da halin da ake ciki a ukraine rasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu riƙe da madafin iko a majalisar a nashi ɓangaren yayin da yake jawabi ga babban taron majalisar ɗinkin duniya a yau talata ana sa ran shugaban amurka joe biden zai sake yin allah wadi da mamayar da rasha ta yi wa ukraine a matsayin keta wato keta ka'idojin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya wadda ta haramta kwaci yankunan kowace ƙasa ta amfani da ƙarfi. shugaban ƙasa zai sake jaddada mu ga aƙidar kundin tsarin mulki kuma hakan ya hada da ikon ɗiyaucin ƙasa da kuma dukkan yankunan ƙasashe ciki har da ukraine wani babban jami'in gwamnatin ya faɗa murya amurka yayin wani taron tattaunawa don duba jawabin biden shugabanni daga akalla kasashe 145 ne ake halar taron na shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a wannan makon a birnin new york na ƙasar amurka sai dai akwai wasu 'yan sauye-sauye inda manyan jami'an kasashen faransa da birtaniya da china da kuma rasha za su wakilci shugabanninsu hakan na nufin amurka ce kaɗai mamba ta dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wadda babban shugabanta zai halarta wasu amurka da aka sako bayan shafa shekaru suna tsara a iran sun iso nan birnin washington dc a yau talata a wani bangare na yarjejeniyar ta hada da sakin wasu iraniyawa biyar da ake tuhuma ko kuma aka samu da laifin aikata laifuka a amurka masoyan amurkawan ne suka tarbe su da murna tare da garzaya domin su yayin da suke fitowa daga cikin jirgi da sanyin safiya kafofin yaɗa labaran iran sun ce bi daga cikin iraniyawan da aka 'yantar sun kuma bi ta doha kafin su isa tehran ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce wasu biyu za su ci gaba da zama a amurka yayin da ɗayan iran ɗin aka sako zai tafi wata ƙasa ta daban. Kashin farko na labaran duniya aka saurara yanzu ga cigaban labaran duniya. To ƙasar Azerbaijan ta sanar da kaddamar da wani aikin yaƙi da ta'addanci inda take harin sansanin sojan Armenia. Sanawar da ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta fitar ta ce an fara aikin ne a yau talata sau'i bayan da sojoji hudu da fararen hula biyu suka mutu sakamakon fashewar nakiyoyi a yankin Nagorno-Karabakh. Rahotanni sun nuna damuwa cewa yaƙi zai iya sake barkewa a yankin tsakanin Azerbaijan da Armenia, waɗanda suka yi faɗar juna tsawon makonni shida a shekarar 2020. Nagano Karaba da wasu yankuna da ke kewaye da su na ƙarƙashin ikon 'yan ƙabilar Armenia ne tun bayan ƙarshen yakin 'yan awara a shekarar 1994, amma Azerbaijan ta sake samun yankunan da sassan Nagorno-Karaba da kanta a cikin yakin makonni shida na shekarar 2020. india ta yi watsi da zargin da firaministan kanada justin trudeau na cewa gwamnatin india na da alaka da kisan wani shugaban mabiya addinin sikh na Kanada a matsayin wauta da kishi ta kuma kori wani jami'in diplomasiyyar Kanada a cikin tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Matakin na india ya zo ne sa'o'i bayan Kanada ta kori wani jami'in diflomasiyyar india. Hadib Singh Nijar wanda ya yi gwagwarmayar neman kasar Sikh mai cin gashin kanta an harbe shi a ranar 18 ga watan Yuni a wajen wani gidan ibada na Sikh a British Columbia inda ta sanya shi a matsayin inda India ta sanya shi a matsayin dan ta'adda. Firaministan India Canada wato Minister Canada Trudeau ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar a ranar Litinin cewa hukumomin tsaron karar suna bibiyar sahihun zarge-zarge na yiwuwar alaka tsakanin jami'an gwamnatin indiya da kuma kisan nijar madalla a gaida sarfila hashin da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To shi ma shugaba Nana Akufo Ado na kasar Ghana bai yi kasa a goyi ba domin koya jagoranci tawagarsa har birnin New York na nan Amurka domin halartar babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka. Ga kuma wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullah da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya aiko mana. an fara gudanar da muhawara a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a yau talata mai taken sake gina amana da haɓaka haɗin kai na duniya ƙara ɗaukar matakai kan ajandar 2030 da muradin ci gaba mai ɗorewa na samun zaman lafiya wadata da ci gaba ga kowa shugaba akufu ado zai gabatar da jawabi ga majalisar a madadin ghana gobe laraba 20 ga watan satumba 2023 ana sa ran zai amfani da wannan damar wajen nuna matakan da gwamnatinsa ke ɗauka na aiwatar da dukkanin muradun ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai na majalisar ɗinkin duniya da yunkurin da ƙasar ke yi na farfaɗo da tattalin arzikinta da ya taɓarɓare sakamakon annobar covid-19 da kuma yaƙi tsakanin rasha da ukraine manazarci kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum yunus Salahuddin Wabanjo na fatan shugaba a addo zai bayyana matsalolin da al'ummar Ghana ke fuskanta gaban majalisa ko ta samu tallafi. Muna fata duk gaskiya game da batun yanayin kasar Ghana, lamarin tsaronmu, tattalin arzikinmu da irin koka wanda ke mazauna ke yi. Akwai bukatar shugaban kasa na don Akufo-Addo ya kaddamar da duka gaban majalisar dinkin duniya in ya so a duba yanda da yi wani tallafi ne in wani shawara ne ko wani abin da yake da bayi domin kasar Ghana ta samu ci gaba wanda yake ya dace ka ba sai zo kamar kowane bana ana zuwa amma sakamakon wannan tafiyan da ake yi babu gan shi kasa Afirka batun dumamar yanayi na daga cikin manyan lamari da za a tattauna a taron musamman yanzu da duniya ke matsawa daga bi 2.6 zuwa 2.8 ma'aunin centigrade na zafin rana a karshen karni na da 21 kuma manufar majalisar ɗinkin duniya ce ta nemo hanyoyi da shugabannin duniya za su yi aiki don iyakance dumamar yanayi zuwa 1.5 ma'aunin centigrade. Mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafaru Dankwabiya ya ce zai so shugaba Kufado ya gabatar da matsalolin kwararowar 'yan gudun hijira daga makwabta da ke tashin hankali da ke da alaka da dumamar yanayi wanda ya ce yana sa yunwa. rashin zaman lafiya da tabarbarewan tsaro da yake samun garurukan da ke makwabtan ghana ba kawai kan sayi ba ne tana da alaka da wannan dumamar yanayi da muke huskanta saboda dumamar yanayi da ko sakiyan yanayi da muke gani yana kawo yunwa har in kasa kuma ta rasa abinci da sanadiyan rashin ruwan sama to zaka ga mutum na neman wani mafita daban da ba ko da bai dace ba dole ne shugaban kasa ya yi batun kasan Ghana da kanta. Sakiyan yanayi ya sa yau kamar shekara uku ko fudu kenan manoma na rasa abincinsu saboda rashin adari ko yawan hadari. Amma abun da ban ya shugaban kasa ya manta bai kira ba shine irin neman zinariya ba kan hanyanta ba wanda aka fi sani daga galamse. Irin aikin da su suke yi su ga an magance shi in akwai Eh, an samu matsalan an iya an magance in ba a magance ba menene matsalan dole ne ya gaya ma wannan eh, taron da zai sai gaban su ya yi wannan magana shugaba kufado ya samu rakiyar ministan harkokin waje shali aiko bocci da jami'an fadar shugaban kasa da na ma'aikatar harkokin wajen kasar zai dawo gida ranar laraba 27 ga watan satumba 2023 kuma mataimakin shugaban kasa alhaji dr mahmudu bawumia shine zai yi aiki a madadinsa kamar yadda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 A baba yanzu wani hali ake ciki ko mu ce aka kwana yau a zauren taron na majalisar ɗinkin duniya? E na gode malama Hauwa wato a halin yanzu shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres shi ne yake buɗe ko kuma yake sharan fage kafin ainihin shugabannin kasashen su zo su fara muhawarorinsu ko kuma su fara jawaban da za su yi a wajen eh, taron majalisar ɗinkin duniya ah, kuma kamar yadda kika sani wato akwai shugabanni da dama da za su yi jawabi a yau da ke zama ranar farko na ranar muhawara wadda ciki ne shugaban amurka wanda yake mai masaukin baki shine zai ainihin shi ainihin wanda zai zo ya yi jawabi na biyu bayan shugaban kasar brazil ya zo ya yi jawabinsa sannan sauran kasashe kuma su biyo baya haka zalika muna da kasashen afirka da su kuma wato za su zo su yi jawabi ciki har da kasar najeriya wanda shugaba ahmed bola tinubu shi ne zai zo ya yi jawabi wato a zagayen taron da za a yi a yau zagaye wurin na biyu kenan wato idan an yi da safe zuwa da rana aji a dan huta a sha ruwa mm. Dan kuma a komo da rana a ci gaba da jawabi to inda yi shugaban najeriya zai zo ya yi jawabi kenan amma akwai shugaban afirka ta kudu wato Cyril Ramaphosa kenan ne zai zo ya yi jawabi mm. a cikin wato zagaye na farko. Sai dai abin mamaki a wasu 'yan shekaru shugaba Buhari shi ma an saka shi cikin waɗanda za su zo su yi jawabi da rana wato bayan hutu kenan hutu sai a zo a ci gaba da jawabi inda shugaba buhari zai zo jawabi amma allah da ikon sai kuma ya zo ya yi jawabi wato zagayen farko kenan ban sani ba ko kila hakan zai faru da shugaba mai ci yanzu wato bola mai tinubu hakan zai faru da shi amma dai um, bisa yadda suka tsara yana cikin jerin sunaye da za su yi jawabai da rana idan allah su ya yarda Masha Allah. A to baba ba mu sani ba kasashe irin su Niger da aka yi juyin mulkin soja ba da dadewa ba wanda kuma ka san halin da ake ciki misali game da wannan kasa. Akwai wakilcin su a wannan taro na zauren majalisar Dinkin duniya a wannan karo da ake na 78? Eh to a jerin kasashe da za su yi ko kuma za su yi jawabi a wannan taro. A kasar Niger na cikin waɗanda za su yi jawabi. Um, ranar alhamis idan allah ya kai mu to amma ban sani ba ko kila shugabannin soji ne za su turo da wakilci ko kuma a'a su abin nan daman su ita majalisar dinkin duniya ba ta yarda da halaccin su waɗannan shugabannin na soji ba. eh haka a ranar Alhamis, a ranar Alhamis ne Nijar za ta yi jawabi. wato su abin da ita majalisar ɗinkin duniya har yau tana rike da ainihin jami'an gwamnati na bazum muhammad su ne wato halittattun shugabanni da za suke jagorantar kasashen kasar eh, Nijar. To shi ne ban gane ba wakilan wannan gwamnatin ne za su je ko kuma a wakilan gwamnatin sojin ne wanda ba a yadda da su ba ana cewa su sauka mm. ne za su je amma alal hakika an tsara sunan Nijar tana ciki wato idan ka duba a wannan ranar kasashen Afirka da za su yi jawabi akwai Kamaru, akwai Gini, akwai Burundi, akwai Togo sannan kuma da ita kasar Nijar. Na'am to yanzu mm. kenan dai a iya cewa sai a jira sai ranar Alhamis kenan sannan za a tabbatar da inda baki ya karkata. Na'am. Haka yake. To baba ganin cewa na'am hmm. ganin cewa shugabannin kasashen Afirka da dama suna nan a wannan zauri kuma ana sa ran za su gabatar da jawabai daban-daban. Tun da shike an tsara cewa shi shugaba Bola Tinubu na Najeriya mai yiwuwa a yau din nan zai gabatar da nasa jawabin a gaban majalisa. Ba mu sani ba ka ji wani kishin kishin game da abubuwan da ake ganin illa shi shugaba Tinubu zai mai da hankali akai a wajen jawabin da zai gabatar a gaban majalisar a yau. Eto eh babban magana ne ko kuma jawabai da ake ganin shi shugaban najeriya zai fi mai da hankali a kai shine batutuwa da suka shafi wato tabbatar da ci gaba mai ɗorewa musamman a ƙasashe masu tasowa hmm. shine abin da zai yi magana ake sa ran zai yi magana a kai sannan kuma akan batun sauyin yanayi shugaban najeriya ana sa ran ya yi magana a kai sannan kuma akwai batun aiki eh, aikin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen duniya wannan kuma yana cikin abubuwan da ake sa ran zai yi magana a kai sannan kuma ana sa ran zai yi magana a kan batun daidaito Yadda akan samu ana fifita wasu kasashe kan wasu kasashe to shi ne in kin tuna ba mm. dadewa ba ya halarci taron kungiyar kasashe na G20 wato kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya kenan mm. yana cikin abin da ya yi kira cewa wannan kungiyar tana da muhimmanci amma ya kamata a samu kasashen afirka da dama da za a ba su damar su shiga wannan kungiyar Haka zai iya taimaka wurin ci gaban kasashenmu na afirka so wannan yana bai zama abin mamaki ba da aka ce zai yi magana a kan daidaito yadda za a daidaita tsakanin kasashen duniya a daina daukan wani akan wani sannan kuma akwai batun aikin jin kai da ko kuma matsalolin jin kai da ake fama da su a duniya yana cikin abubuwa da ake sa ran Bola Ahmed Tinubu zai yi jawabi a wannan taron yau. Yanzu ga cigaban labaran duniya. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Nijar da Najeriya da yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kakaba wa jamhuriyar Nijar takunkumin karya tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula ta shugaba Muhammad Bazuma ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan domin jin yadda rufe iyakokin ya shafi ɓangaren sai da raƙuma na kasuwar Ilela da ke jihar Sokoto. Sunana Muhammad Dukusa Karakuma Ilela. gaskiya mun shiga yanayi ba karami ba saboda rai daga gaskiya ta kawo mana ragwamcin kasuwanci ba kuma mu ba duka gaba ɗaya kasuwanci ake yi nan ilela gaskiya ya rage inda na samu kashi 60 ko 80 bisa 100 to yanzu ko ya ka samu kashi 20 30 bisa 100 na domin da dabbobi dai mu dai gaskiya ba mu da samun dabbobi na cikin sai dai na gida ina maka amfani da su sai gaskiya ba ba samu na baki sai dai na gida ina illa wanda an na gona na wanda ka kasuwa sai da abin da su amma dai baki ba shi baya su to kai daga illa mu dai a dan taimaka su da gwamnati su da su san su san amma da sun kai haka amma mu dai abin da muka so a sasanta ko wani ke a sasanta su su rage zuwa ga suna su rage a sasanta a buɗe mutalaka sa abin da ya ci don idan kasa da duk boda ba ta buɗe munan kasa kasa ga tamu to talaka kasa yana cikin matsala babu abinci dai babu abinci dai ya tsara sannan babu harkoki sannan ba a sayan kayan don bakin dama bakin da suka yawan sayan kayan kuma ba gwa gaskiya kasa ta yi karanci kwarai da gaskiya alhamdulillah wannan yanayin da ya kawo babbar illa ga yanayin kasuwancin masu sana'ar dabbobi waɗanda ke yawo a ƙauyuka suna hada halar cinikayyar dabbobi. Alhaji labaran gaskiya dabba ta ya karanci abin da ka karancin dabba kan rufe iyakokin da aka yi maiya mutane shigowa dabbobi daga Nijar Mali da sauransu hannun kuma in kai wajen gabacin Najeriya ana hitowa da su daga yare mai irin Kamaru irin cari da sauransu to an ka waye gari an rufe iyakai shanun da suke nan gare mu gaskiya su yi mu da karanci sosai. shi ke kawo haihawar da hawa hawa rashin su yau in ka sai saniya naira dubu ɗari biyar ka ta wani sati za ka ji ta ɗari biyar da hamsin har ɗari shida ma an waye gari yau sai ka ji saniya ta kusa miliyan ɗaya ɗari takwas ɗari bakwai sai hilla ni ma na daji wanda bai ci abinci ba wanda ci abinci za ka ji shi kusan naira miliyan ɗaya kaga gaskiya dole abin ya tsada da yawa wanda yake gaskiya muna samun matsaloli na game da haka da Allah sai ana taimaka muna a dan buɗa muna wa'annan bododin to insha Allah abin zai dan kawo sauki sosai ma saboda sai a zo lela kwata kwata ba a wuce ai mota daya da kuma na yanzu ko tirela ana tirela biyar a irin su a karuwa din nan da kantoci amma yanzu gaskiya mutane ba zuwa dan ko ka zo gaskiya wajen kamar da ai kwallo da kuma gaskiya in ka shiga elela kai kan ka san ka zo gidan saniya shi raƙumi ba amma magana don babu shi ma daga nan ake ɗauka ma ana kaiwa elela saboda haka shi ya kawo matsalolin dabbobi har sun ka rage kwarai da gaske to ko wannan yanayin ya shafi kasuwancin ku kware kuwa ya shafi kasuwancin mu kwarai kuwa dan haka mutu ya sayi nama ya ta ya yanka ya yanka kuɗin suke dawowa kaga akwai matsaloli da yawa kana magana da Alhaji Umaru Aliyu dan hili to a bisa ga gaskiya yanzu mun samu matsala